na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan shirin rantsuwar fara aiki a matsayin sabon shugaban jamhuriyar Nijar da Bazum Muhammad zai yi yau din nan. Gaskiya kasan mu ce muna son kasan mu amma shi in ya hau gaskiya doka ta aiki. ke a kasar nan saboda kasar nan babu doka ita kuma kungiyar kakakin majalisun dokokin jihohin Najeriya na bukatar samun gashin kan majalisun ne akwai abubuwa da yawa da yake sa gwamnoni su ji da kai shine kuwa wato ne bukatun suna da yawa kuma abin da yake ofishin ba yawa kowa wurin yake gani kuma a haɗe in suka haɗu kamar su ne shugaban kowane gwamna ita kuma ɗaya daga ƙungiyoyin fulani makiyaya gam Allah na son gwamnati ta mai da hankali ga kafa makarantun makiyaya ne. Makarantun nan da sun mutu sai ɗaiɗai ku za ka tadda wata makaranta ko tana da rai in ka je za ka tadda ku daidai da banci babu sai dai su zauna a ƙasa. Don Allah don annabi shi makiyaya su Fulani makiyaya ina aka basu ina aka mai da su an mai da su kamar sanuwar wawware kuma an mai da mu kamar dabbobin da muke bi. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bayan fiye da mako guda da masu ikirarin jihadi suka kai wani hari da ya hallaka mutane a garin Palma na arewacin Mozambique waɗanda suka tsira sun yi tururuwa zuwa tashar jiragen ruwa ta Pembe, babban birnin lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas. 'Yan uwan waɗanda suka tsira sun yi fifi a wajen tashar jirgin ruwan, suna ƙoƙarin hango 'yan uwan nasu suna sakkowa daga cikin kwale-kwale da suka iso daga Palma, wanda yake da nisan kusan kilomita ɗari da ashirin Fiye da mutane dubu takwas sun rasa mahallansu, an kashe da dama kana da yawa sun bata. biyo bayan harin da aka kai a garin palma a ranar 24 ga watan maris an bayar da rahoton cewa masu ikirarin jihadi sun filla kan mazauna garin palma tare da lalata gine-gine da ya tilasta wa dubban mutane tserewa don neman mafaka a dazuka da ke kewaye ana ganin wannan harin a matsayin mafi girma da masu ikirarin jihadin suka addabi lardin cabo delgado tun 2017 A jiya Alhamis mutane biyar sun mutu sannan uku sun jikata a kasar Sudan ta kudu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai harin kwantan bauna a kan jerin wasu motocin dakon kaya waɗanda suke dawowa daga kasar Uganda a kan hanyar su ta Juba zuwa Nimole. Wani mai magana da yawun sojojin Sudan ta kudu ya ɗora alhakin kai harin kan kungiyar 'yan National Salvation Front wato NAS. Wani jami'in soja da ke wurin duba ababen hawa akan hanyar Juba zuwa Nimule ya ce an kai harin kwanton baunan ne kan motocin dakon kaya uku da karfe shida na safe a yankin kittu mai magana da yawun sojojin kanal santo domic ya ce fasinjoji da direban motar dakon kayan ta farko sun tsallake rijiya da baya labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da taron majalisar zartarwa na farko wanda ya umarci biyar daga cikin mambobin majalisar zartarwar da su jagoranci wa Amurkawa bayani kan shirinsa na samar da kayayyakin more rayuwa na dala tiriliyan biyu. Biden wanda ya gabatar da gagarumin shirin gyaran hanyoyi da gadoji da suka lalace a kasar da kuma ƙara hanyoyin sadarwa ta yanar gizo a ranar Laraba ya kuma umarce dukkan shugabannin hukumominsa da su duba shirin kashe kuɗaɗen don su tabbatar an sayi kayan amurka da kuma bin dokoki wanda zai kara buɗe guraben ayyuka ga ma'aikata amurkawa biden ya nada sakataren sufuri pete buttigieg da sakatariyar makamashi jennifer graham da sakatariyar gidaje marcia ford da sakataren kwadago matthew walsh da sakatariyar kasuwanci gina raimondo da su jagoranci wa jama'a bayani da neman goyon baya ga shirin samar da kayayyakin more rayuwa dakarun da ke samun goyon bayan amurka a arewa maso gabashin siriya sun kame sama da mutane saba'in a wani aiki da suke ci gaba da yi a sansanin 'yan gudun hijira na alhol wanda aka buɗe shi a cikin watanni uku na baya-bayan nan a matsayin wata sabuwar matattara ƙungiyar 'yan ta'adda na is a ranar wannan lahadin da ta gabata dakarun sdf suka kaddamar da samaman wanda ya haɗa da kusan sojoji dubu biyar da jami'an tsaro na cikin gida suna yin bincike lungu da sako na sansanin suna neman duk wanda suke tunanin yana yi wa kungiyar is aiki dakarun stf sun wallafa wasu hotuna a shafukansu na sada zumunta waɗanda suka nuna dakarun sdf ɗauke da manyan makamai da rakiyar tankokin yaƙi sun shiga cikin sansanonin kuma suna shiga tantuna yayin da suke neman masu aiki da ƙungiyar is a daidai lokacin da aikin ya shiga rana ta biyar A jiya Alhamis shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya zargi Rasha da girke dakarunta akan iyakar ƙasarsa yayin da Amurka ta gargaɗi Rasha kan tsoratar da Ukraine. Kiev tana cikin rikici tare da 'yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha tun 2004 kuma a wannan makon jami'an Ukraine sun ba da rahoton yunkurin sojojin Rasha a cikin yankin Crimea da kan iyaka kusa da yankunan da 'yan aware masu samun goyon bayan Rasha suke da iko da shi. A jiya Alhamis ministocin Zelensky suka tattauna kan taɓarɓarewar yanayin tsaro tare da ƙasashen yamma ƙawayenta ciki har da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin. Nuna ƙarfi ta nau'in yin atisayin sojoji da kuma yiwuwar tsokana kan iyaka abu ne da Rasha ta saba yi, in ji Zelensky a cikin wata sanarwa. labarun duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni a yau juma'ar nan bazum muhammad yake shan rantsuwa don karɓar ragamar shugabancin jamhuriyar nijar bazum wanda hukumar zaben ƙasar sani ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓe a zagaye na biyu ya takarar a ƙarƙashin jam'iyyar gwamnati pnds tarayya inda ya karin bata da ɗan takarar adawa na jam'iyyar rdr muhammad usman wannan dai ya nuna zarcewar jam'iyyar gwamnati ta shugaba mai barin gado muhammad isufu da ya mulkin wa'adi biyu na tsawon shekaru goma yan adawa na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben duk da nasarar da kotu ta bawa bazum wasu 'yan niger na daukan bazum a matsayin ba cikakken dan niger ba kuma mai yiwuwa ya zama mai kare muradun kasar faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka maimakon damuwa da bukatun 'yan niger Duk da haka, Bazum ya yi satar ci gaba da samun goyon baya don sauke nauyin da ya ce al'ummar Nijar suka ɗora masa. Sunana Abraman adadi ana yi gaskiya nan da magaran Ungoja Gindi. Fata na game da eh, rantsar da shugaban kasa yau. Fatan da nake Ubangiji Allah sa hakan ne mafi alheri kuma muna sa a ran kawai zai mana abin da dukkanin ya kamata ya ma 'yan ƙasa game da alƙawla da ya ɗauka ubangiji allah ba shi ikon cikawa allah sa kuma alheri ya biyo bayan hakan ɗin sunana Muhammadu Ili na zangon gajeri. Wannan rantsuwa da za a yi yau Juma'a ta sabon shugaban ƙasa. Fatan mu Allah sa ya aika na gari Allah zamanar da mu lahiya a matsayina na ɗan karkara. Fatar da muke Muhammadu Bazin alkawarin da kanmu ka ciccika shi. lokacin da kake kamfe kamu alƙawura da yawa ba zan iya ma zana su ba amma dai muna fatan ko da wasu ba su samu wasu su samu. Sunana Ibrahim Jibo a matsayin ɗan ƙasa fata na dai Allah sa yi lahiya kare lahiya akwai kuma abu guda gaskiya kasan mu ce muna son kasan mu amma shi in ya hau gaskiya doka ta aiki a kasan nan saboda kasan nan babu doka bisabilillah ba wani wani dan nan ne wani dan nan ne kawai a hutu a ma kasa aiki talaka su ji daɗi mu fatan mu kenan da shi kawai mu ba ruwan da wani wane ne wane ne a yi doka dai kawai doka kasa ta aiki kawai kowa doka ta wuce. suna na ibrahim hassan dawo ɗalibi a nan da magara mu dai muna farin ciki da bazum ziyawo kuma gaskiya in yawo ya ringa gyara mana lakwal allah sa wannan naɗin da za mu yau juma'a allah sa ya abin kirki mu dai ne muke fata ya gyara mana kowace lakwal amma dai gaskiya bazum in yawo ko a ringa muna adalci a kula da harkar ilimi ya gyara harkar ilimi da kyau mu ma dai muna so dai mu yi karatu dai mu zama wani dai abu dai a cikin ƙasa kamar dai a ce mu yau mu ne dai a biro muna juya yadda muke so insha Allah. Suna na zula wannan dai mu yanzu rantsar da shugaban kasa da za a yi a yau juma'a wannan fatan mu a ceci kasan mu ga baki ɗaya mu san duka yanzu dai komai da yake faruwa a cikin kasar wannan in ya taɓarɓare kasan mu taɓarɓare. muna fata ga shugaban kasa muna roƙo a gare shi ya yi tsayuwa tsayin daka a huda duk wata harkar siyasa a ciki a haɗu a ceci kasan nan. Dan a yanzu kasar nan tana cikin wani hali. Surtu mu mata inda ake zuwa ana kalkashe mazaje a gurin tashin hankalin wannan akan wa take kariya ya mu mata da yara ya hudda hakkinmu na mata a kamun kiwon lahiya na gari yara sun yi karatu wasu suna zamna babu aikin yi shugaban kasa akwai aiki a gaban shi ni sunana abubakar kuma wannan sasha ta juma'a ina nuna jin daɗi na da wanda za a ɗora mu amma galgadi na a matsayina na ɗan ƙasa shugaban ƙasar da zai hau a yau matsayin da Allah ya kai ka na talakawa wanda suka su suka zaɓe ka suka ɗora ka ka kare su ka kare musu lahis ina fata dai tsaro na ƙasa a ƙara ƙarfafa ƙarfin tsaro a kare a kare jihohin ni suna na bashir alhaji lawan a da magaram wannan rantsar da shugaban ƙasa da za a yi yau juma'a allah ba shi ikon rikawa allah sa ya tana da mu matasa mu ne masu matsaloli a ƙasar nan kai ya mance da mu matasa matasa ba komai bane yake tara su suna zuwa wani taburada ko suna shiga ta'addanci rashin aiki ne in dai matasa suka samu aiki insha Allah ƙasa za ta bunƙasa komai zai ta yi a daidai bazin ka tuna da matasa Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Kungiyar shugabannin majalisun dokokin Najeriya 36 ta yi taro a Bauchi da karfafa buƙatar samun cin gashin kan majalisun. Ba mamaki an gudanar da taron a Bauchi ne don kakakin majalisar dokokin jihar Abubakar Yakubu Suleiman shine shugaban kungiyar. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. Taron dai ya sami halartar kakakin majalisun dokokin jihohin kasar nan 36 sun assasa kafa kwamitin da zai zai nazari kan bukatun canje-canje na majalisa da kuma sakan musu mara a shanin kudade na majalisa da na bangaren shari'a shugaban kungiyar kakakin majalisun dokoki na ƙasa wanda har ila yau shine kakakin majalisar dokokin jihar bauchi right honorable abubakar yakubu suleiman ya yi karin haske kan taron nasu. Magasudin wannan taro dai kamar da kuka sani a conference na Speakers state kungiya ce ta muta spikokin Najeriya kuma dama a kowane shekara muka yi mitin so hudu da the first second and third quarter fourth quarter kuma saboda girmamawa wa conference ta yanke hukunci cewa a Bauchi da a zo a yi taro na farko a wannan shekara 2021. Kun yi wannan taro wajen sau uku kenan menene kuka cimma kuma menene kuka jejjeniya kai? Eh, kasan eh, damuwar eh, dan majalisa kamar da kuka sani kuma kan ji abin da shi mai girma gwamna ya faɗi shine wannan cin gashin kai na na abin da cin gashin kai na bangaren eh, legislature kuma alhamdulillah kun ji daga bakin gwamnan mu kuma mun sha faɗa na sha faɗa gurare da dama gwamna na bayar da matsala da wannan abu kamar yadda wasu gwamnati ba su da matsala gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir kauran bauchi ya jinjina ma 'yan majalisun dokokin jihohin na ƙasa dangane da irin haɗin kai da suke baiwa gwamnonin jihohi a baɗin ƙasar nan. Neman yanci na majalisu yana da kyau saboda mu kanmu gwamnoni mun zauna kuma an yi ƙaramin kwamiti wanda muka zauna bisa umarnin shugabanmu wato gwamnan ikiti gwamna fahimi kuma mun zauna da mataimakin shugaban ƙasa mun yarda cewa a ba su wannan yanci saboda su ci gashin kansu kuma a kawo a maida da ya samu inganci su ma su samu yanci kuma su abin da ya kamata idan kuma mu ma mu rage wa kanmu damuwa musamman ma yadda zai kasance za su dauke mana wannan nauyi na shugabanci na majalisa kamata su yi takatsantsan abu ne kamar wuka mai kaifi biyu za su samu yanci amma su san cewa kayan morewan fa bai da yawa kuma mun san a matsayi na sanata na san mambobi yan majalisa yadda suke dole ne zai zamanto akwai kalubale amma sanin cewa kamar yadda na san afirka na suna da hankali kuma suna zaune tare watakila 'yan najeriya ma za su samu rara wajen ganin cewa an yi takadan dan kuma an yi tattali an kawo yadda zai kasance ba za a yi banna kamar yadda ake tsammani ba. me yasa ka bukace su da su dinga daga kafa ko kuma su kau da fuska ko kuma su kau da kai a dangane da irin wasu irin ko jijji da kai ne da wasu gwamnoni suke gwada to na gaya musu cewa wannan ganin jiji da kai na gwamnoni ba jiji da kai ba ne shi ofishin gwamna yana da wahala akwai abubuwa da yawa da yake sa gwamnoni su ji da kai shine kuwa wato ah, ne bukatun suna da yawa kuma abin da yake ofishin ba yawa kowa wurin yake gani kuma a haɗe in suka haɗu kamar su ne shugaban kowane gwamna kuma idan ba an kau da fuska ba sa dinga samun matsala da kuma samun wani rashin jin daɗi abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja a dakaci wannan sako na musamman daga washington Wata ɗaya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita koronan ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a tara ga watan Afrilu da kuma Juma'a sha shida ga watan Afrilu. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. ku. Madalla. Ita kuma ɗaya daga ƙungiyoyin Fulani makiyaya dam Allah ta ƙaddamar da wayar da kan makiyayan inda a lokaci guda take buƙatar bunƙasa makarantun makiyayan don ilimi ta kori jahilci. Isa Lawal Ikara daga Kaduna ya aiko mana da wannan rahoton. Ƙungiyar Fulanin wadda ta tattara 'ya'yanta daga jihohi shida har ma da babban birnin tare Abuja duka a garin Kaduna domin tattauna batutuwan da suka dami Fulani a wannan ƙasa. ta ce gwamnati dai ta riga ta yi watsi da maganar ilimin makiyaya a kasar baki ɗaya shugaban kungiyar fulani mai suna gan allah ta kasa alhaji suleiman yakubu dai ya ce akwai buƙatar gwamnati ta wayoyi harkar ilimin makiyaya yau mun zama mun san inda muka fito ba mu san inda zamu ba gwamnati ta yi ko in kula da mu makarantun nan na filani wanda nimadike yau makarantun nan da sun mutu sai ɗaiɗai ku za ka tadda wata makaranta ko tana da rai in ka je za ka tadda ku daidai da banci babu sai dai su zauna a ƙasa don allah don annabi shi makiyaya su fulani makiyaya ina aka basu ina aka mai da su an mai da su kamar sanuwar ware kuma an mai da mu kamar dabbobin da muke bi saboda haka muka tashi muka tsaya ita kungiyar nan ta gam Allah Allah muka dogara da shi da ita saboda haka ina roko ina kuma kai kuka na ga gwamnati gwamnatin janar Buhari shugaban mu ya kamata ya duba ya yi wancan abun da wa'ansu can na su suka yi nimadi na ilmantar da 'ya'yan makiyaya ko bayan maganar ilimin zamani ma kungiyar fulanin ta duku dukufa wajen tabbatar da ta ilmantar da 'ya'yanta ilimi na addini da kuma gujewa dukkanin tashin hankali in ji sakataren kungiyar ta gan Allah a Nigeria baki daya Alhaji Ibrahim Muhammad. Da'awa kwamiti da muka shirya wanda yake tafiya karkashin Dr. Ahmed Abubakar Gumi watakila kun san cewa daga lokacin da muka fara wannan aiki na karantar da al'ummar Filani an samu manya-manyan makarantu guda biyu za a gina wa'annan makarantu ba ma goyon bayan laifi kowane iri ne ko ba fulatani ne ya yi laifi ko ba yarabe ne ko ibo ne kowane yare muna da doka a ƙasa ya kamata a ɗauki mataki na doka a kansa. Da yawan mahalarta taron ƙungiyar ta Fulani dai sun nuna halin kyamar da suka ce ana nuna musu a wannan ƙasa. sannan suka nuna kyamar su game da maganar matsalar tsaro. Ba yadda za ka yi ka haɗa kanka da waɗanda suke ba wai tsaro suke yi ba ba neman zaman lafiya suke yi ba karkashe mutane suke yi. Muka gani to wannan abu ba mu ba 'yan ta'adda ba ne mu kuma fa 'yan ƙasan nan ne kuma masu zaman lafiya muna taya gwamnatin zaman lafiya. muna so ne mu dakile ƙananan yara da suke shigowa wannan al'amari ba wanda baya laifi a duniyar nan ba wanda ya fi karfin laifi sai su zo su faɗa in akwai abun da aka musu sai su yafe wa juna mu zo mu samu zaman lafiya saboda ba mu muke tunani ba ƴaƴan mu dama dai wasu masana tsaro na jingina matsalar tsaro da rashin ilimi da kuma talaucin da ya tamke wasu 'yan wannan ƙasa inda suke nuna cewa wajibi ne gwamnati ta ɗauki mataki na ilmantar da al'umma tare da samar da abubuwan yi idan dai har tana son magance matsalar tsaro a ƙasar baki ɗaya. isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro daga abuja ga aisha mu'azu da shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Imanin makonni hudu kenan shirin yanayi da muhalli ya fara tattaunawa da mataimakiyar daraktan sashen sauyin yanayi a ma'aikatar yanayi ta Najeriya Hajiya Halima Bawa Buhari wacce a yau za ta ɗora daga bayanan da ta fara a makon jiya. A yi sauraro lafiya. maganan hamada ne da certification to akan wannan sai mu ga akwai wurare dama sun bubushe ba wani aikin gona da ake yi sosai a wurin ba itatuwa ruwa sa bushewa ba a samuwa sosai a wurin akan wannan cikin wannan ma'aikatan muke aiki da masu kula da al'amuran itatuwa da su forest reserve research institute su great green wall da akwai eh, department da yake kula da al'amuran hamada hamada wanda haka canji yanayi yana shafan mata da maza amma daban-daban amma mun gane akan ya fi damun mata da. so akan haka muna aiki da ministan da ke kula da al'amuran mata sannan zafi yana ƙara cututtuka daban-daban kuma shi wannan ambaliya yana ƙara yada cututtuka a cikin mutane da garuruwa so shi yasa muna aiki da ministry da ke kula da kiwon lafiya muna kuma aiki da ministry of works and housing saboda wannan zafin yanayi yana ƙara sa gidaje in ma an gina ko kuma hanyoyi ba sa daɗewa ya lalace kuma sai ka dole da a nemo wani kuɗin kuma da za a sake gina wa'annan gidajen ko kuma hanyoyi saboda canjin yanayin nan su muna haɗuwa mu zauna mu tunanin ya za mu yi mu sha kan wannan problem sannan kuma tare mukan zauna a cikin wannan kwamiti ɗin mu yi tunanin ya za mu yi wasu takardu ya kamata a rubuta da za a ce ga inda za a yi a rubuce saboda kowa ya sani kowa kuma ya ɗauki mataki a kai sannan kuma muka kirkiro project mukan zauna mu ga wani ma'aikata ya kamata ya yi project nan da za a yi amfani da shi a yaƙi wannan canjin yanayi inda na faɗa a mun yi aiki sosai da ma'aikatu da ɗan yawa da project ɗin ake kira green bond gwamnatin nigeria ta sa ɗinta a yi aiki a kai saboda yakan canjin yanayi. Shin mutumin da baya aiki da ma'aikatar yanayi ko kuma wata ma'aikatar gwamnati shi ma zai iya shiga wannan tafiya ta yaƙi da sauyin yanayi? Ba sai ma'aikatan san gwamnati ba ko mutum kana da ra'ayin taimako a aikin canjin yanayi ya kuma zaka iya yi ka yakin nan da kanka akan canjin yanayi Za ka iya ne duka abubuwan da muka ce kada a yi ka bi su to kana taimakan gwamnati Najeriya ne a wannan aikin da muke al'amarin canjin yanayi in gwamnati suka ce da Allah kada a yanka itatuwa haka kawai ya kamata ka bi kafin ka yanka kaɗan dasa wani da zai eh, ɗauki wurin wanda ka yanka din ya kamata ka bi me yasa kuka mai da hankali a akan batun yanke itatuwa? Scientists sun nuna mana akan itatuwan nan su suke taimakan shanya iskan carbon daga yanayi. Shi yasa ake dan zafi zafin ana ce mutane a daina yanka itatuwa. To duk inda kaga itatuwa na karewa sai kaga wuri na bushewa amfanin gona baya yi kuma a wurin. To shi yasa mu gwamnati na ɗaukar mataki a kai. A yi haƙuri a bi abin da gwamnati ya ce saboda mu yaƙi wannan canjin yanayi. To ga damuna ya kunno kai me ya kamata mutane su yi domin kare kansu daga ambaliyar ruwa. A daina jijjefar da bola haka ko ta ina. Saboda sai ya ya tare hanyar da ruwa ke bi. In ruwa mai tsanani ya zo sai ya ƙara ɓata al'amarin ambaliya to sai a zo a ga an yi barna sosai an rasa rayuwa sosai an rasa gidaje an rasa gonaki duk kuma a cikin aikin da muka yi ne inda ya kamata a sa bola ba wurin muke sa ya kamata a mai da hankali in kana so ka taimaka mu gwamnati akan wannan al'amuran canjin yanayi a yaƙe yawanci a sa hannu a yi aiki tare a kai a yi amfani da wasu abubuwa da za a iya amfani a wura wuta da shi ba dole sai tatuwa ba. a nasa bangaren kuma dr abubakar mamman manzo ya yi bayani game da binciken masana kimiyya a game da irin abin da ka iya biyo baya bayan amfani da kayan abinci ko dabbobi da aka sauya musu halittu wato gmo Da akwai kwanakin nan inda aka gwada cewa lalle amfani da gmo a matsayin abinci ko kuma abin da kira da faransanci eh, ogm bisa kan kan an ba bera yana ci inda beran yake kaman wannan cutar da ake kira daji ko kuma in ce kansa wannan kansa tana yaduwa cikin lokaci kaɗan kuma har ina za ta kawo mutuwa wannan beraye yana lalle abu ne wanda yake illa wadda take ke iya kawo mutuwa ma wanda cututtuka wanda ta sa ga mutum inda ana yawan amfani da wannan abincin ice ne ko kuma nama ne na wata dabba wadda ke an sarrafa ta a mata wannan gyare-gyare. Yau da haka za mu yi sallama da kai mai sauraro. zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu hajiya halima bawa buhari da dr abubakar mamman manzo sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu da ke fatar alkhairi. kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a tara ga watan Afrilu da kuma Juma'a sha shida ga watan Afrilu. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta himmatu wajen ƙara danƙon ƙawance da Japan. a ziyarar da ya kai kwanan nan zuwa yankin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada cewar Amurka tare da Japan suna iya magance manyan matsalolin tsaro ciki har da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da tsaron teku duk a yankin. Sauran batutuwa da Amurka da Japan suka fifita kuwa sun hada da annobar COVID-19, canjin yanayi da tsaron yanar gizo, Amurka da Japan sun himmatu wajen bunƙasa demokuraɗiyya, 'yancin bil'adama da bin doka. Amma waɗannan ɗabi'un suna fuskantar barazana a wurare da yawa gami da wannan yankin, in ji Sakatare Blanken. In Burma, The military is attempting to overturn the results of a democratic election. A Burma, sojoji na kokarin yin watsi da sakamakon zaben demokaradiyya kuma suna zaluntar masu zanga-zangar lumana. Hong Kong tana yi wa demokaradiyya zagon ƙasa a Taiwan da cin zarafin ɗan adam a Shenzhen da Tibet. Kuma ta gabatar da da'awar shiga cikin tekun kudancin China wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. sakatare blank ya ce muna da manufa ɗaya a kan maganar 'yanci da buɗe yankin pacific inda ƙasashen ke bin ka'idoji yin haɗin gwiwa a duk lokacin da suka ga dama tare da warware saɓani da ke tsakaninsu ta hanyar lumana. And in particular, we will push back if necessary China uses coercion or aggression to get Musamman za mu ɗauki mataki da ya dace idan ya zama dole a lokacin da China ta yi amfani da tilasci ko zalunci don samun hanyarta. Tekun Pacific shine inda za a rubuta yawancin tarihin karni na 21. Akwai bayanai daban-daban kan yadda tarihin wannan labarin zai kasance. Japan da Amurka tare da abokan ƙawancenmu da waɗanda muke haɗa hannu wajen gudanar da ayyuka. za su kasance masu ƙarfafa gwiwa kan hanyoyinmu na bai ɗaya waɗanda suka dace da ɗabi'unmu tare da haɗin kanmu na tsaro da jin daɗin dukkan mutanenmu. Sakatare Blank ya ƙara da cewar muna sa ido nan gaba tare da ƙwarin gwiwar cewar ƙawancenmu da ke tsakanin Japan da Amurka zai ɗore, amma ba wai kawai ya jure ba zai bunƙasa. kuma tare za mu gina makoma mai ƙarfi mai ƙoshin lafiya ga dukkan mutanenmu. Sharhin muryar Amurka ke nan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.